اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون waɗannan su ne muke karɓar mafi kyawun abin da suka aikata daga kyawawan ayyukansu kuma muke yafe musu laifuffukansu ba ma kama su da su kuma suna cikin 'yan aljanna wannan alkawarin da aka yi masu alkawari ne na gaskiya tabbas zai kasance babu makawa yayin da Allah ya ambaci misalin mai bin iyayensa don kwadaitarwa a kan binsu sai kuma ya ambaci misalin mai saba wa iyaye don tsoratarwa a kan saba masu